Assalamu alaikum ina da daukacin yan uwa musulmi da ke fadin duniya barka da sallah. Sannan kuma kamar yadda na faɗa a bidiyon mu da ya wuce cewa duk mai tambaya kai tsaye ya tambaye mu insha Allah ne kuma na alƙawari zan na dubawa in ɗauko waɗanda zan iya in sanar da mu a hannuna wasu daga cikin irin tambayoyin da kuke yi ne a comment wannan ke ganin ya kamata in amsa wasu daga cikin su. Yau a tambayar mu ta farko za mu fara ta kan injiniya Bash ya ce a gaskiya dan uwa damuwa ta ita ce wormhole menene shi Allah ya halicce shi ne a sama ko kuma kirkirar wasu halittu ne ok in na fahimci wannan tambayar kana nufin cewa a yi karin bayani a game da me wormhole kuma shi din wormhole din kirkirar wasu halittu ne ko kuma ya faru ne na naturally kamar yadda rana tauraro wata da sauransu suke samuwa yadda abin yake shine wormhole yana iya faruwa amma at a quantum level uh, ina ganin ma'ana dai kamar yana iya faruwa naturally amma a yanayin da dan adam ba zai iya ganin sa ba saboda tsabar kankantarsa to amma kuma wasu halittu sukan iya kirkirar wormhole amma abu ne wanda yake a rubuce da yarjewa cewa abin zai iya faruwa duk da ba wanda ya faru da shi ko kuma in ma akwai gama garin duniya ba ta sani ba dan adam yana iya samar da wormhole a karan kansa don haka wormhole zai iya faruwa artificially ma'ana a kera shi ba wai naturally ba tafiya a cikin lokaci da kuma tafiya zuwa wasu taurarin da za a ga misali a karamin lokaci daga wata duniyar kaji wata duniyar to suna amfani da wormhole ne wajen yin irin wannan tafiye-tafiya ina ganin bari in yi amfani da wannan wajen nuna maka misalin yadda wormhole yake amfani mu ɗauka cewa a farkon takardar nan duniyar mu take mu ɗauka cewa duniyar alpha centauri a ce ita kuma a ƙarshen wannan takardar take nan alpha centauri nan kuma duniyar mu daga nan zuwa zuwa alfa santori ko in ce proxima santori wadda ita ce tafi kusa da mu tafiyar akalla gudun walƙiya na shekara hudu ne amma idan za ka yi amfani da wormhole zai matse maka haka zai kalmasa maka nisa sai ya zamana nan ne farkon takarda misali proxima santori nan kuma duniyar mu kaga tazarar da take tsakanin daga nan zuwa nan babu nisa kwata-kwata maimakon a ce he taso tun daga nan ka kewayo har zuwa nan kaga tazara ce to wannan lokaci wannan tsakanin daga nan zuwa nan wannan hanyar da zaka bi da take tsakanin nan da nan ita ake kira da wormhole a bangaren nisa kenan a bangaren tafiya a cikin lokaci kuma shine idan misali nan ita ce shekarar 2001 nan kuma ita ce shekarar 2023 kaga in kana so ka tafiya a cikin lokaci irin wacce muka yi he ka hafe shekara 22 daga 2001 zuwa 2023 kana tafiya he ka shafe shekara 22 amma in za ka yi amfani da wormhole zai lankwasa maka lokaci sai ya kasance za ka iya komawa 2010 ko kuma ka tafi 2050 ko 2080 ma misali amma albarkacin wormhole zai matse ma nan ita ce shekarar da kake nan kuma ita ce shekarar da za ka. to sai ka kaga kayi tafiyar a cikin ɗan ƙaramin lokaci yanzu nan sai ka ji ka tsinci kanka a can 1980 misali sa ka fahimta sannan kuma kada ka kada kai tunanin da wormhole da kuma abin da ake cewa black hole duk ɗaya ne a wormhole daban black hole daban shi kuma black hole natural yake faruwa dan adam baya iya kirkirar black hole amma dai mun iya ganowa cewa akwai shi shi kuma amfaninsa yana yana zukewa yana haɗiɗiyewa duk wata duniya ko tauraruwa ko wata ko ma me ba ma iya su ba da da iska da zarra da sarari baya barin komai yana ɗebe su ne yana haɗi ɗaya su sai dai abin da mu sani ba ne idan ya haɗiye su ina yake kai su misali in ya haɗiye duniya ya ta hige cikinsa to a ina za mu same ta misali za mu fito ne a haikar a wata duniyar wadda ba tamu ba abin da ake cewa parallel universe ga duniyar mu kuma a ce akwai wata irin ta exactly sak wadda akwai na a can akwai ka a can akwai kowa da kowa to za mu fito a can ne ko kuma kamar yadda wormhole yake aiki shi ma black hole haka yake yin aiki Allah masani yawa mai tambaya na biyu shi kuma yushus shine username ɗinsa ah, yana cewa tambaya ta ita ce me mulki ko kuma yana ganin yana so ya ce me mulki we ko kuma galaxy yake nufi ma'ana dai na fahimci tambayar yana nufin mai mulki way ko kuma galaxy yake nufi galaxy tana nufin tarin dandazon taurari da suke a unguwa ɗaya shi yake nufi da galaxy kuma akwai miliyoyi zance na tarin unguwar taurari wanda suke a cinkushe a guri ɗaya a nan can ma a cinkushe a guri ɗaya can ma a cinkushe a guri ɗaya su ake kira da duk kwaya ɗaya daga cikin su ake kira da galaxy gaba ɗaya tarkacen su kuma an tara shine ake cewa universe sannan kuma milky way ita kuma tana nufin galaxy ɗin da duniyar mu take ciki ma'ana kamar yadda an gama cewa galaxy taron taurari ne rikicin wanda suke a cura a guri ɗaya suna kewaya wasu daga cikin su black hole suke kewayawa a guri ɗaya a cure don haka ranar mu a matsayin na tauraruwa ita ma da sauran miliyoyin taurari da suke a mulki wai ma'ana unguwar taurarin mu suna kewaye wannan black hole ɗin ne don haka don mu ware tamu unguwar taurarin daga cikin sauran taron galaxy da suke da yawa muka bata suna mulki way na haka in ka an ce mulki way ana nufin galaxy amma kuma tamu wadda duniyar da tauraruwar mu wato rana suke ciki bambancin dai kawai shine kowace unguwar taurari ana iya ce mata galaxy amma kuma mulki way sunan galaxy din da duniyarmu mu da ranar da wasu dubunnan taurarin suke a cushe a guri ɗaya suna kewayawa ina ganin in Allah ya da ka fahimta zan je zuwa ga tambaya ta gaba tambaya ta uku kenan ita kuma wannan tambaya ta zo ne daga A Media TV menene gaskiyar maganar da ke yawo akan bayyanar aliens a wani sashe na Afirka har ma da Najeriya ah, in na fahimta dai yana tambaya ne akan dimbin bayanai da ake suke ta a social media ah, ana cewa wai aliens an gansa a Katsina wasu ce an gansa a Yobe wasu ce an gansa a ah, Maiduguri wasu ce a Bauchi a takaice dai kawai a Najeriya magana ta gaskiya ya bincike na ban samu wannan bayanin ba kuma ana sa wani bidiyo wanda yake nuna cewa shi ne hujja alien ya bayyana a Najeriya daga hoton aliens din zaka gane cewa abin da muke cewa a computer CGI ne ma'ana computer generated imagery kawai zane ne aka yi shi kuma aka busa masa rai yake motsi kai kamar halitta ce kuma inda za ka kula da bidiyon za ga hannun wanda yake ɗaukar bidiyon ma bature ne don haka ba za ta yi a ce bidiyon da bature ya ɗauka kuma a ce a katsina ba ne abin da kamar wuya a ƙarshe dai kawai na karkarce ni a iya fahimta ta da cewa magana ta zahiri gaskiya ba wannan magana sai tambaya ta gaba ta zo daga abdulrashid sa'id ahmad da yake cewa assalamu alaikum dan uwa muna so dan allah a kawo mana labari akan Bermuda Triangle wato tsibirin Bamuda ah, ina ganin wannan tambayar already tana da amsa domin mun kawo bidiyo akan Bermuda Triangle ah, mun ma kawo bidiyo akan uh, batattun jiragen flight 19 wanda su ma suka bata Bermuda Triangle cikakken bidiyo sannan kuma bugu da ƙari muna da wani bidiyo ma da muke cewa Devil's Triangle kamar kishiyar Bermuda Triangle ne amma kuma shi a gabashin duniya yake sabanin Bamuda Triangle da yake a yammaci ina ganin kawai bidiyoyin mu zaka je ka duba zaka samu duka waɗannan guda uku nan gaya ma insha Allah zaka samu karin bayani da kake nema abin da ya shafi mu da triangle ina ganin anan zan tsaya amma idan akwai tambayar zan laluba insha Allah zan nemo kuma zan kamanta ana tare